بالسبت إذ حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله يكفي وسألهم كتب يسوع سوى أبنا اليهود annal karyati game da wata babba alƙarya da ake ce ma'ayila allati kana hadira ta bahari wanda take zirin gurbi halattacciyar gurbi wato zai take da gurbi wata mai yawa mutanen bakin ruwa sarkawa mai yawa waɗanda a bakin ruwa shi yasa kun kaga mutanen argungu sun zama sarkawa zama su bakin ruwa ne in kai yamma ɗin gulbin nan ka fi shi yamma duk mutanen jiya na sarkawa ne saboda zaman su bakin gudu domin da biyar ruwa suka zama akwai su da wuri da kusan saiwawa abu iya kama kifi a su kullum kullum kullum kullum ai saiwawa ya abu iya kawon kifi saboda haka ita wannan alƙarya hadirar da ba a gerin da take idan a nuna dukkansu lokacin da suke keta iyaka da a asabar, wato cewa sun kai a ba su rana wadda za su yi ibada an ka ba su ranar jima'a sun ka ce ba su son jima'a don jima'a babu hutu cikin ta mutum na iya ya yi aiki ne bayan an gama jima'a kuma yana iya ya aiki ne kamin a yi jima'a Allah ya ce za ku je ta sarawa za ku je ta su fanta ta shiru da wata da an kare sallah kowa ya wasu cikin kasa ya ce zuwa ga kuɗi. sai sun ke ba su son a saba su da su don ita ba a aikin komi ciki sai an kawo. su kun ga sun wa Allah ya ya zaɓa musu ce ba su so shi ko ya jarraba su rana asiriyar rana suke asabar sai a turo kiyi ba sun ganga su duk sarkawa na sai a turo kiyi kamar wato wani abu da aka yi wani dori nan da gurbin ganamu akwai wani abu da aka yi in irin wani haka ta yi in ka kasance da rana bayan mutane sun zo ki sai ka ciki ya dan ya shi yana in Allah ya baka sa'a ka san wanda aka kamu ne sai nan da nan ka ci ko kan ka dawo in baka iya ba Shi shikenan baka kama komai dan in ka gane in ka gane nan to in za ka je wa tattala ka je wa birgin ka can haka sai yayi ko da yake kai da shi bai je ka san sai ka samu amma nan inda yake in ka jiwa na ko da guda ba ta ciya inda yake da ne in ka jiwa ko da guda ba ta da ka zabar sai shi ka sai ta sha gaban eh, to in eh. ka iya kamu da ka gane nan sai ka ji na haka in ka ga akwai gundi wurin to duk can yayi sai ka tattala iya ka karin ka ta jiwa shi sai ko da yake ba sai da shi gara sai ka ba sai shi na ganin ka mai jakoma to haka nan kiyi kai masu amma sai ran asaba sai zai a nuna bisarci lokacin da suke keta iyaka ga asabar suna kama ki istafiyin itanu mai yawan mutattiyin domin su suna tawo musu ranar da suka asabar ba su kamun ra na sai kiyin ya ce shirra a bayyane da zarwa sai su kyale shi su ta ne sai su kyale shi ku yi ta harkokin su wa yau mala'iku tuna ranar da ba su asabar kamar ran lahadi haka la ta fi yanki in ba su kawo ai ta da dama a rasa inda yake sai ran asibar da ba a kamu ne sai shi kai malam sai sauta shirya dubara sai da da asibar din sai kamar asibar din ta yi kamar ga gurbi nan gota ga ake ta gurbi, kamar asibar ta yi kowa sai ya ya samu na shige ya yi babban mazurara wadda ka yi duwa da wuri in ta yi da can kamar nan wurin sai mutum ya zo kamar da nan shi wani babban tarki yana kai can ruwa na kwararowa sai ta yi ranar asibiti in shi ya zo gaban za ya ga ruwa na kwarara sai shi can sai dan tarki ne ya cika sai ya zo da za su zama mu ba mu kamun kira a kuma wani kiri ya riga ya kame shi da ba mai na bai na ranar da kwasa ne ra'ayi wai Allah na suka wawa ne sai mu ba mu kamun kihi ranar asabar kuma sannan gashi ya kama Shi shine Allah ya ce kazalika namluhu haka dai muke jarraba su da makaniyar su saboda fasikancin da sun ka kasance suna yi don wannan fasikanci ku kun ka ce a ba ku ranar ga an ka ba ku Allah na kun ka yi magana da shi ya ba ku kuma sannan ku dawo kuna wani dubara Allah za ku wayo ku ce wai mun ba mu kamun ki kuma ku ta da kiyin to sai wasu malamai sun ka sun ka kama wa'azi jama'a kun sani Allah ya hana kamun kihina a sama wanga wa kamun kihina su ko wasu malamai sun ka sun ka kama wa'azi su ko malamai suka wa'azi mi ruwan ai sun san haraman na suka yi ku bari Allah zai mutu abin da zai yi babu shakka halaka zai sai masu wa'azi sun ka zai waɗanda na faɗin a fasawa ma Allah waɗanda na faɗin a kyalin masu sawan Allah don su yi ta yi kun ga malamai sun kasu kashi shi na Allah yake wa iskala ummatu min wa idza qalat ummatun minhum lima ta'ibun qawlan illahu mulikuhum aw azabhum azaban shadida أعلوا العذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون da masu wa'azi sun ka kama wa'azi suna haɗin jama'a ku ba kamun kiran a sabakun sallar gina sai wasu masu wa'azi dai sun ka taso wai ka la masu? an fata lokacin da wasu al'umma sun ka sa su ma masu wa'azi suna ce masu wa'azin da ka wa'azi a basa ba ma Allah sun ka kai jama'a lima ta izuna qauman dan me za ku wa mutane wa'azi mallahu muhlikum wa inda Allah halaka su ai sultan san kowa kama kina a sai sai ya halaka shi sun sani ai to dan me kuka musu wa'azi ku kyale su halaka su zai aw ma azaban azaban shadida ko ya musu azaba wanda amai mai tsanani kalu masu wa'azi sun kace ku rabi da mu ba ku kun ka samu wa'azi ba mu wa'azin ga marayi ne ma'azirata ila rabbikum dan mu kawo uzuri ga ubangiji dan in ba mu yi wa'azi ba Allah zai ce mun ga ana sako ne ba mu yi magana to don mu yanke uzuri tsakaninmu da Allah wala Allahu ya tafi kuma domin yana yiwa su ji tsoron Allah su bari malam haka dai masu wa'azi sun ka ci gaba suna wa'azi su ko wa'ancan da kai musu wa'azi suna ce musu ku bari ku bar wa'azin malam haka dai aka dauki lokaci mai tsawo Walamma na suma biki rubi Walamma أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. ko ina aka saba ma Allah to azaba Allah na nan saboda haka a sai zaba Allah ta zo da zaba Allah ta zo Allah ya ce an je nan labi ne yana hauna an su sai mun ka tsirar da malaman nan wayanda ka hani da aikin da zai da malaman nan da kawa a wayanda an ka aka ce mu lima ta yi da kawa to su malaman nan su Allah ya fara tsirarwa ya tsirar da su a abin nan daga azaba wa akhazna allazina zalamu maka kama su ko wani sun kai kamun ne su ne wani suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba wanda an mai tsanani da ma saniyar su saboda ba su ɗan cin kasance suna to ina wa'ancan da ba su yi ba suna cewa abai musu wani ina suke tuku. su abba ambata ba to da ƙarshe ibn abbas radiyallahu anhu ma yace su ma Allah ya tsira da su don ba su yi laifi ba Allah kun bai shi su da yanga da yace ka ai ba sai ba amma abinda abbasi ba ba su yi wa'azi a bari ba amma dai ba su yi ba to su ma sai Allah ya tsira da su sai Allah ya yi azaba ga waɗannan da sun kai kamun kihin na rana asabar suna ya tsira ya halaka su ya maishe su girai sai mutum ya zama inda mata ta ya sheko da gudu ya shiga cikin gida sai ta zamu da ta sheka da gudu sai garga da ya shi ya ga ɗaya na yi su ko sun ga biyu haka dai sun ka zanna cikin walakanci bayan kwana uku kuma sun ka bayan kwana uku shi biri abin kyama na tun daɗewa saboda haka mutane ba su so ne kama alade abin kyama na ga mutane shi yasa idan bai bude ya yi laifi sai a mai sai alade ko a mai sai biri a'a wa shi a asali wanga wanga birin da muke tare da shi shi ana asali wasu al'umma na su ma amma dai ba waɗanda ba su waɗanda kwanan su sai su sun kama amma wannan biri ma da ka gani shi ma wasu al'umma wasu na an kama su a gare su ma wannan birin da ka gani kamar dai karatun mu in ba ku manci ba cikin abin nan sharhu suna in kuna iya tunawa ba ku ganin ita ma tsira ban ya maida wasu al'umma na an kama su a kan ba ku ga wayonsa ya yi kama da abin nan ya yi kama da na mutum ba da ya mai da dabiri duka wasu al'umma na an kama su haka shi sa za ku ga suna al'adu irin na mutum suna iya ajiya su suna iya ajiye kuɗi daban kayan yare daban na manya daban duk su suna iya shi saboda mutum na wani mutum na an kama wasu mutane na an kama su haka musa na iya cewa su ake kafarci su ta haifa ya kudu da tafiya ta eh abin da kawai abban abban jiya ba mawakin su wanda ka waka waka ce abban jiya eh da mai kidan su shi abban su ne amma dai haka suna haka suna gindiri da kai suna rawa wani kaga mutane na suna gindiri da kai suna haka illa dai shi kan magana su ban ji ta ba Eh, ko wani na amma waƙin nasu shi kan gaskiya ban ji magana sai ban ji kuma kiɗi ne wanda yake kiɗi don ko tafin ba ji ne na kai ba tafin nasu gani ne da na kai suna yi amma ba ji ne na kai saboda haka na gane tun kamin in karanta cewa al'umma na an kame to haka tun kamin in karanta wannan na shiga cikin sanani game da yadda na ga za su yi tsatsaye su iske ka kwanci su tawo gehen ka fi ma shi gantaka suna ta zuma suna rawa suna diddiga hannuwa suna tattaɓawa haka suna ta rawa kana kwanci na san abin nan ba ku suna to ko dai mina Allah ya tsare mara ko mina Allah ya tsare mara a su dai an ka kashe wanda sun kai laifin shi Allah ga ka'ida sai wanda ya da ke kawo hukunci Allah ya kare walan ma a tau فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة falan ma a tau a an da sun kai ta'addanci ga abin nan da an ka hane su wanda an ka ce su bari na kamun sun na lawa sai mun ka ce sun da dai mun ce su bari sun ka ci bari kuma sun ka saba mana bayan su sun ka nemi ranar muka ce kunu kira da kan duk ku zama birai yi na kasanta duk wanda ya ce kamun a asibitin nan biri ya dawo gida wato ba yahudi sai da haka nan ba yahudi a lallaba ba ta yi da shi sai da hakan an ce ya bari yaƙi an ce ya bari yaƙi ya ce mahoshin Allah Allah ya ce kuno kira da sanduk ko zama bare su yi na kasa Allah ya kare mu daga fushi ne Allah ya kare mu daga azaba Allah ya kare mu daga fushi ne da azaba wa yasta'dana rabbuka wa yasta'dana قال ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم cewa wai ta azana rabuka ta ambata da Allah ubangijin ka ba da sanarwa a faɗa mai huda ba wanga dare da ya mai shi ba na an ka tsaya tun da dai ba su jin magana shi ko bai bari musu hukunci da ya ba sanna alaihi ya yace wallahi sai ya aika musu ila wannan kiyama daga nan har zuwa ranar kiyama lokaci bayan lokaci sai ya aiko musu wani mutum da zai dan bala'i gare su man ya su al'azabi wanda zai dandana musu azaba mummuni ila mai tsiyawa yanzu haka suna nan suna jira ko gobe Allah na iya turo wani mutum wanda shi Yahuda ɗaya ya kashe in ya kakkashe su da kwal ya bar ɗan karam sai ya tsaya sai sannan sun ka koma yawa kuma a tattara kamar wanda an kai musu da tun daga bakwato na har zuwa hikila suna tirin suna wa Allah ya ce alƙawari na zai rika aikowa gare su mai kakkashe su ila mai tsiyawa har zuwa ranar kiyama man su mu su al'adabi wanda zai dan da musu azaba mummuni inna rabbaka la sayyul iqab lalle Allah ubangijin ka ne gaggawa azaba na ga wanda ya saba wa na innahu ga ghafurur rahim kuma shi Allah lalle mai gafara ne kuma rahama ya Allah ya sayyul ka. ya Allah ya ga ghafurur rahim to sai mana ka kare mu daga kare kaskare sai mu ka mana Allah ya gafarta mana da gafara da yi mana rahama da rahama tausaya mana ka taimaka mana Allah ka anshi azumi Allah kuma ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu kuma ruwan rahama dan daraja suna ka shirya ɗiyan mu ka shirya matan ka buɗa mana komi na alheri ka gafarta mana dukkan gudun ya Allah ya ga buru wakatta ana ومتعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله يكي وقت انا وهكذا منكر هو بني اسرائيل yanzu an ga taruwar da kuma haka suna yi gaza kuna ganin yanzu suna har suna magana waje da kuma su gaza za su mace ta don su koyi eh, larabawan da awon to duka wannan alama ce ta wanda za a aikowa ya kashe ta ya yi ya eh, suna taruwa na wuri guda don iya so kashe wahala kamar wadda bakwai na ya kashe su wayanda sun kaɗa rage suna sun kawo wasu kowa yanzu can ko ina sun yi wato ga suna suna tasowa suna dawowa ba ta sa lokaci lokacin haka sun kai mutum ya kawo ya samu banza ya yi ta kashe ya yi ce a fasta musu alfaruci ɓannan bindigan ya ce a cika tiwa ya hankali ga gada a fitowa a zuwa da shi ba haka an kai ce musu to yanzu kusan ki da lokaci ya yi kusa da za a aiko musu wani ga yanzu suna nan suna kokari da tare ga gaba ɗaya wai su baro babban birnin su can na isra'ila su dawo nan gaza tsakiya inda larabawa suke wai nan ne da to Allah shi mana magani Allah shi mana magani waka da na wanzu da addu ma mamun ka kasa cikin kasa su kaman kashi kashi muna wa misali wanda cikin su akwai salihai wa'annan da sun ka musulunta suka yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan salihai wa'annan suka musulunta wa'annan salihai wa min an duna akwai waɗanda ba da haiba kamar waɗanda ne yanzu duk ba sa da haiba wa balawna wa bil hasanati mun jarraba su da mai kyau wa sai a da kyau wato mun ba su nema ko mun ba su wahala da Allah ya yarje wanda don su dawo saboda in ka ga Allah na jarraba ka ya baka abin da kake so ma shi wanda kake so ko wani lokaci ya jarraba ta da Allah ka tsaye don kai ka dawo ga hanya in ka ga abin da ya kai ka sai ka dawo ga mai kalli wato Allah ke nan shiga da wata. Baka da gwanin ba a jiya. فخلق من بعدهم خلق ورسل الكتاب ياخذون يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوكد عليهم من ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون abin na na waka lafazin ba da yin harfa sai Allah ya sanya wasu halifobi bayan su bayan wa'ancan na wasu sun wuce sai Allah ya sa wasu halifobi wasu wani sun ka gaɗe su wani sun ka ba wani sun ka gaɗe littafin a taura ya ku zuna ara da hada adana su ma sai suna umarni da taura suna karɓar nau'in kayan wannan adana kankantacciya wato sai eh, su yi amfani da ayoyi don su samu har da kayan duniya kawai in mutum ya yi zunubi in mutum ya yi zunubi sai ya taho su yi jinga da shi nawa zai batuwa in ya sai a ce Allah ya gama samu ya kashe su har yanzu yahuda haka ne har yanzu haka ne idan mutum ya yi laifi sai ya ce inda manya sai ya kawo kaya sai a ce to an yaje kuma abin nan, waya kuluna sai su ce ya an gaci jama'a abin da kuka yi ba bai da kyau ya kuka yi ma Allah ya ku ce ya yayi ya yi mun tuba sai yi gufara da na za a gafarta mana daga wannan abu da mun kai zai gafarta mana Allah mai gafara wa in ya ce arabin mutulu kuma in sun kafu maganin wani ya zo da kaya irin wancan na ɗazu ya yi zunubi ya koma tsufa kaya ya kawo sai su an sa su ce an gafarta mai kuma sai su koma an shewa kuma ya aku zo su ce Allah zai gafarta musu kuma alhali cikin littafin attaura babu alƙawarin wanda ya gulbi ana gafarta musu cikin littafin attaura hukunci da ayi babu alƙawarin ana gafarta musu. Allah ya ce alam yau kaza alayhi min tafi kitabi ashe ba a riƙe alƙawarin littafi gare su Allah ya kulo alal lahi kada su aiko ni su dingina mu Allah inda haka sai gaskiya ba wa darasu ma bi kuma sun darasa abin sun yi darasin abin da ke cikin abin a taura ciki babu alkawarin mutum ya yi sabo a gafarta mai babu wani alkawari da al'asara ta kai gidan lahira ya dara da alheri ya ladina na ga wanda ka yin takawa afala ta ki nuna ba ku hankali wato yadda yahudawa suke nan wai ana hada da wa'ancan bayan wucewar sai an ka samu yan balle jawo sai sun ka taho ba ma abin nan wadda wa'ancan kai ba in ma kai zunubi kawai jinga za su da kai ka biya su a gafarta kun ga na farko sun والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وإن littafi kamar wadda an ka su sannan wa aka musu rata kuma sun ka sai da sallah Allah ya ce inna la nabiyyu ajra muslimina mu ba mu lalata ladan masu gyara don mutanen da ke da gyara waɗanda manuwar su gyara Allah ya ce ba mu lalata ladan su shi yasa kun ka ga lokacin da za a gina Ka'aba kowa an ka kiro gina Ka'abar da an kai zamanin Annabi yana yaro sallallahu alaihi wasallam kowa an ka kiro ya ce a ya ka'aba a gyara zai ce ka'aba sai ya kama ta da sauri ya sai don kan ya taho ya taba Allah ya halaka shi sai wani babban kahiri ya tsawo ya ce kai jama'a ni kuka ni da dusa ta abu ga sun ka ce gyara ya ce to Allah bai lalata aikin mai gyara sai ya sauke jiga ya fara tsaron sa. da sun ga ya da tsara hannu ne bai kalle ba sai sun ka shi sai sun ka dole sai an ka tsari kayari na amma ya sani ga ka'idar Allah duk wanda ya shigo ga aiki don gyara to Allah bai walakanta shi shi bai lalata jinga layi zai wa ajiyar musulmi na masu gyara bai lalata jinga shi ka'ida ce ta Allah bai lalata jinga masu gyara saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana son masu gyara duk aikin da za ku yi ko wani wuri za ku shiga ku shiga da niyyar gyara duk inda za ku shiga ku shiga da niyyar gyara to ba a walakanta a da lokacin abokar gumi Allah shi ne rama ya haskaka mai kabari mutanenmu duk wanda ya zo zai shiga aikin soja ko aikin 'yan sanda ko na ss ko wani aiki dai na tarayya haka malam ya nemi musu wa'azi ya yi musu duk mutanen da za a ɗauka malam na samun labari kuma yana da waɗanda ya dasa cikin gwamnati Idan sun ka kawo mai labari za su bashi ko mutum nawa to duk yaron da ya kawo sai shi ne aji sannan ya bashi fam sai ya fita ko ya ce ka kai kanka an ci fam ka fita in ya cika to ya faɗa malam ya cika malam shi ne aji ka shiga da niyyar gyara ka shiga da niyyar gyara ba don niyyar ka samu kuɗi ba ba don ka ɓata ma wani ba don ka kunta ma wani rai ne ka shiga da niyyar gyara a gyara kasa a gyara musulunci a gyara al'umma haka ya kawo mutane wa wa'azi sannan sai ba da sunan ka sai a ɗauki ka sai kun ga Najeriya ta zanna lafiya lau babu wasu motsi da haka ne kun shigo da niyyar gyara ya ka shiga yanzu ko kun shigo da niyyar ya samu kuɗi hmm. kwa shigo da niyyar ya samu kuɗi shi yasa mun ga abubuwa duk sun sha kuɗi yanzu saboda ba da niyyar gyara aka shigowa ba sannan ko da niyyar gyara kwatawa malam sai ya wa'azin sai ya wa'azin ci addini ta ba sannan abin na ya ka a sauke shi to yanzu ku dibe mu ku gani yanzu ko tsaye kawa yaro a daukai kai mai nasiya in ya san manuwarka ta kware ta kwana biyu zai canza in ya canza ko ko hayar ta gama hayar kai bai son hanyar ta gama kai bai son ganin ta rada dukkan ganin ya dawo wurinka an samu matsala wani aiki kila an dakatar da shi sai ya dawo wurinka kuma lokacin da ya dawo wurinka ya yi ɓanna da yawa ko ka so a mai sai kila Allah bai bari a dan ya yi ɓanna kwarai ya husa ta Allah hushi na Allah ya ce. waka nan na abubuwan yanzu akwai canje-canje fiye da yadda ake da sai dai abin da muka roƙo ga Allah ya daidaita mu kuma ya daidaita matasan mu ya daidaita mu ya daidaita matasan wa izna ta kana jabal fawqahu وإذ مسكنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واجع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة فاذكروا ما قيل لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأما تاسد مكا دوكة دوكي دورة سمكة ويهودي سيدة وتعالى an kai an kai su bi addini to ba shi littafin Allah su yi aiki da shi sun kai ya ce to wallahi ko ba ku da sai sai ya tallabo wani katon duki an ka tura shi daura da saman farko wa izin da ta kannan jabal bakon ka amma ta da muka ɗauko dutse mun ka kawo kawo saman kansu ka hana hudu tun kamar shi ina wata eh, da ka da kanka yana kwalo dutse sallah aka son hali ba mai iya tashi tsaye balle ya ci sallar ka dutsen ga yanin daura kuma shi yake yana yi wa kasa kasa in kun ka duka rukuni ya yi daidai da rukuni in kun ka duka su juda ya yi daidai da su juda wazannu sun ka tabbata kun san zanna in ta biyo bayan anna ma'anar ta tabbat wazannu suka tabbata annahu annahu waqi'un bi anduci na faɗa musu sun ka tabbata in ba su sallar na ba sai yawa don musu sannan Allah ya ce to ku zuma a ce na ku mai kowa ku karbi abin da mun ka ba ku da kari ku karbi litayin wazkuru ma bi ku karanta abin da a ciki ne la'allakum tattakuna don ku kare kanku daga dushe sannan sun haƙai goshin su ta kowa ya haɗa gehen goshi ne na dama aure ko yana kallon nan shi yasa har yanzu yahudawa wayannan da ke yin sallar na cikin su har yanzu nan su ba ba ai ba su alkaiti kasannin su ka koyi nan shi ko yana kallon abin da zai faru har yanzu Thank you. ya an ah, shiga matsala to wannan ba komi na na ba amma dai kila wani na na an gaba su yana yiwa wani na na an gaba su kun san ya sun shigo koya. a'a akwai akwai tsahe-tsahe da sun ka shigo ai za ku ga wasu da an gama sallah sai ka ga mutum ɗaya ya tura hannuwa ne cikin wanzu ya ya tsotsa ne ya tsotsa ne wai umarni na an kaba sai ya tura hoci sai ya aiki da kashi cikin kashi kuɗi zai yi maciyaci da sabon Allah ka kuɗi to bokaye na sun shigo suna nan duk irin waɗannan abubuwa bokaye na sun shigo don da da tsayin can aka koma yanzu ko an gane inda masu kudin suke eh, ba su zuwa masu kudin ba su zuwa wani da sai sun kashe cikin su illa dai Allah shi mana maganin Allah shi mana maganin wa iza kaza rabbuka وإذا أخذ ربك من بني آدم جهدهم على أنفسهم وعزعهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين to wa iza kaza rabbuka ka ta sadda Allah ubangijin ka yi rikalin bani Adam ga ɗiyan Adam min zuhuri ga bayan su suna ga bayan uwayen su wato Allah ya tara su wani wuri da aka ce ma Nu'man sai Allah ya tara mutane gaba dai suna cikin zuri a abin nan ban Adam min zuhuri ga ban uwayen su ya tara abin nan ta wanda zuriyarsa Allah ya mace Adam zuriya ta to sannan zuriyar na an kamace ta ta hidda ta zuriya sai Allah ya hada su duka nan da Oman wa a sha da wa'ala ya shaidar da su ga kawo abinda a shaidawa ya tambaye su a su jira dukkan ba ni ne ubangijin ku ba ya samu su ji ya samu su gani ya samu su rarrabewa ya ce kun gane kowane naka magana da ku suka ce mun gane kai ne ubangijin ya ce a lasta jira dukkan ba ni ba ne ubangijin ku suka ce kaina kalubala suka ce kaina ya ce to ku shaida suka ce shirin na mun shaida kai ne abin bautan ya ce to na yi wannan da an ta kulo yawa mai kiyama kada ranar kiyama ku dora cewa in na kunna an haza gafili ne mu mun zama mun rafkana ga wannan alkawari mu ba mu san wanga alkawari ba to don shi na ne alkawari da kun ga duk alkawarin da masu wa'azi ka tawa suna jaddadawa wannan jaddadawa ta suka yi amma kowa Allah ya yi wanga alkawari da shi masu abi jaddadawa na su kai suna suna wa mutum abin da ya ɗauko na alkawari Allah ya ce to don ranar kiyama ka kuce min konar kana auta kudu أو أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ya ce na wannan da don kada ku ce ranar kiyama in na kunna an haza gaji ne mu wannan alƙawari mun da shi ba aw kulu ko kuma don kada ku ce inna ma ashraka aba'una min qabl ya Allah dama babannin mu suna son kai sheka can warko mu ba mu ba mun ka iske su suna addini mu a gashi a gaskiya sai mun kaji don kusan gaskiya idan yaro ya ce waye ne ga abu wato yana daɗe ya kamun ya gane abin nan ba gaskiya na ba Allah ya ce to don kafkuce ko iske uwayenku na yin wannan wakon na zuriyata min ba da mu ko mun zama zuriya bayan su saboda haka su sun ka haddasa wannan abin mu ko mun kaji ya ce to alkawari na ya rige nasu ku tuna da nawa kamin ku tuna da nasu to don ka in kinkimo ku zuwa ga azaba ku ce ya Allah abatu likuna yanzu za ka halaka da ma fa Allah mubdiluna da abin da maɓallatan uwaye sun kai don ka ku haɗa mu ka ku yi hujja da wannan kun jiya wa kazalika da ayati Wa وكذلك نفصل Wa ولعلهم haka dai na نفصل bayyana mai hanyar da zai bi ya samu rahama kuma muna bayyana mai hanyar da ya an bi ta azaba aka samu wa kazalika la ayati wa la'allahum yarji'un don mutane su dawo ga gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya abubuwan da muka yi na rashin gaskiya Allah ka raba mu da su abubuwan da kuma muka yi na gaskiya Allah ka tabbatar da mu gari kuma ka samu idan ka ba dan kowa wasu alaihi واتل علي النبا الذي آتيناه آياتنا وانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata alaihim karanta wa mutanen ka na ba alladhi atina wa ayatina labarin na mutumin labarin mutumin nan alladhi atina wa ayatina wannan mun ka bashi ayoyin wato jama'a neman ilimi abuna wanda awaji kuma neman ilimi abuna mai amfani amma wani lokaci ilimi bai shiryawa Allah shi ka shiryawa ilimi ba shi ka shiryawa ba da yawa sai ka ga malami malami na amma fannar da ya kai kai da ajali ba ka yin kamar saboda haka shari'a ga Allah ta ce kowannen ku ya nemi shari'a ga Allah kai ya sallah cikin ku ya roƙi Allah ya ce Allah ka shirya ni Allah ka daidaita ni kowa ya sallah cikin ku ya faɗi wannan idan baka gane baka ce ya Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ihdinas siratal mustaqim duk kai sallah kai wannan shari'a ta Allah ce wannan wani babban malami ne Allah ya ce wata alayhim karanta musu na ba allazi labarin mutumin na ate na wa na wannan mun ka bashi ilimin ayoyin Allah ma bai ce ate na wa ayata min ayatina mun bashi aya cikin ayoyin mu Allah ma bai ce haka nan saboda amincewa sai da malami yace ate na wa ayatina ayoyin mu mun ka bashi duka ba sashi ba duka mun ka bashi malam an ce mallamin na in an kai mai tambaya bai da littafi ko guda gida ne haka ɗaya ya dibi wani allo na nan shi yana gani ne karatu na ya kai can karatu ne ya wuce nan ya kai can sai shi daga kai ya haka ya diba ya ce hukuncin ka kaza shi kenan ya tabbata kuma gaskiya ta yawa ya gano rubutu rubutu ya gano ce ya karanta malam da Allah ya tashi halaka mutumin na saboda alfahari a kwana a tashi kan salaka mina sai sai tsanci kai nai daga karatun nan kamar wanda maciji ka san ci kwarfatai malam haka ya san ci kwarfatai malam yana yana shigowa ga hanyar lalaci ya lalace ba da babu shaidan sai shaidan ya yi murna sai shaidan ya biyo shi baya da shaidan a gaba amma shi shaidan ya san ɓannar da malamin gaza bai iya yin kamar ta fa atba'ahu shaytan sai shi dan ya biyo shi baya malam ai shi dan yana ta iza shi malam kai an mai kaza malam kai an mai kaza ai bai bar shi ba sai da fakana min gawo mai malamin ne dan cikin halaka sai da shi dan ya kai shi wuta dan izawa da shi dan yayi mai rigima ta ta ya iza shi sai ya jayya da annabi Musa saboda yana dattijona kamin zuwa annabi Musa shi dai an ka sani da annabi Musa ya to an kace shi a annabi shi ko malami na annabi Musa ko annabi to yana nan sai jayayya ta shiga tsakanin su da annabi Musa sai ya ce Musa Musa za ka gane ko wane sai ya ma annabi Musa addu'a Musa ya kace da shi zai na jihadi yayi mai addu'a ya kace da shi yawa annabi Musa addu'a ya kace da shi da shi da jama'a da wasu yanda ba su wasa malami ya kai malami to bayan sun musa sun wahala wasu sun mutu cikin bacewar sai abin na na musa ya samu dama ya magana da allah ya ce allah ka ba shi dama shi ya mana addu'a mu ba ka ba mu dama mu ko marama allah ya ce na ba ka dama mu ka rama kun ji da da halaka shi sai musa ya ne addu'a allah ya isa musu almajiran Musa sun ga ce aji shi kenan Musa ya dawo da Musa ya dawo sai ya tashi bai ya ji haushin da Musa ya dawo shi ya mu Musa addu'a ko ya ta an kai mai bai dawo ga sai ga Musa ya dawo sai ya koma tasowa shi irin addu'a can da idan Musa ya koma kace malam da ya so ya kama addu'a nan bai sani Musa ya mai addu'a marmakon yake Allah shi halaka Musa da jama'a sai suna wadda Allah ya halaka shi da jama'a almaziri na malam baki ya juya malam baki ya juya amma bai gane ba sai da ya gama sai sun kace malam kaji kaji wa da kai asuwa ya ce to kuna kuyi an gama da su wallahi an gama da su shi yawa kai ne asuwa amma Musa ya mai addu'a ya rikici sai yawa kai ne asuwa saboda shi mujabu da'awa ne ko annabi Allah kai ko kawo ki Musa yi maka addu'a kana kana bashi to kun ji eh hmm. bil'amu aka ce bil'amu ibnu ba'ura aka ce ba yana cikin rabbul alamin nan wurin ba babban malami na ولو شئنا لرفعنا بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعث وتتركه تتركه يلعث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصد القصص لعلهم يتفكرون Allah ya ce abin da ya sa kunka ga malamin nan ya sa maka karatu bai umarni babu ba mu ɗaukaka shi da karatun nan ba. Wasu asalin mutane duk da ƙasa an kai su don kowa yana ƙasa. amma wanda Allah ya so ya ɗaukaka inna kitabal amra da lafi ilmi sai aka kai shi to shi wanda walau shi ina inda mun ga dama ɗaukaka shi la rafa'ana wa ziyada mun ɗaukaka shi da karatun nan walakin na sai dai shi a kala da ilal adiya da wa makasa shi kan Allah bai ɗaukaka shi ba wata ba awa ya bi son rai abin da rai ne ya shata mai shi ya kai wa masalu misalin wanga mugun malami ka masalin kalbi kamar misalin kare mai cizo in ta hamila alaihi alhas in kai ya ɗauki garai ka ɗauki ittiya ka karbi shi ya sai shi ɗora gudu yana shisheka yana hidda halshi yana shisheka yana hidda halshi shi kare ke auta turuk kuma in ka kyale shi ya samu wuri ya yi kwance kuma ya sai ya ɗora hidda halshi ba ku ganin kannai in kun ga kannai ku dibe su ku gani in gudu ya kai sai ka ga yana hidda halshi yana yana shisheka in gudu ya kai haka nan kuma in kwance yake wuri guda an ka bashi wuri ya kwanta kuma in ya kwanta sai ga yana ta yadda harshe wannan al'adar kare kenan wahala ta yake cikin takoyin shi in ta tahiya yake cikin wahala in kwance yake cikin wahala to misalin mugun malami ke duk wani mugun malami misali ne ke Allah ya ce zalika wanga misali masalul qaumin ladina kadzabu bi ayatina misali na na mutanen da suka kareta da ayoyin duk wanda ya kareta ayoyin Allah wannan shi an misali inda duk suke saboda haka babu malami mai natsuwa kamar wanda ya ji da abin da Allah ya ce babu wanda yi shi natsuwa ba ya da ra'ayi sai abin da Allah ya ce yana karatu ya kai ga wani abu da an ka ce a bari kuma ya san yana yi sai ya amince ya tabbatar ma Allah na yadda da abin ga da ka ce ba a yi ka taimaka min kai ko in bashi ya dawo ya ji gabari ya ta nema Allah ya taimaka min shi ko ya raba ya da shi to wannan shi a cikin kwanciyar hankali da natsuwa amma wanda an mugun malami yana banna kun bai bari a faɗe ta kuma ya ce shi an na Allah ko ba na Allah bane to cikin wahala yake duk inda yake misali da yake wa qasasil qasasa ka karanta wannan kissa ga mutanen ka da Allah bai tafakkaru da zan su tunani dan sun yi karatu su sa abin da za su sa a matsala sa a مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sa'a ya yi muni masalin kawai da zina kazzabu da ayatina misalin mutanen nan da suka kare ta ayoyin muni misalin sai yi muni kare misali ne wa matsalu ka masalin kare wanda misali ya yi muni wato Allah ba ya son malami ya zan malami kuma ya zan yana taushe ilimi kun ga can cewa yi kamar su da samari kyan wacce su ba Matsalar da masalar ladina hamila taurata sun malamai ba. kamar su da samari ya hamila tsara bi isa masalar kawai kada kan da ya a ba kun ga can an ka kamanta su da jaki ka ji wanga irin dimgewa jaki ka jakin ka ka daure ya haji yunwa ka kawo mai abinci ya banke ka da shi in ba jaki ba ka yi haka nan in akwai ka ta jiwa in ka tau za ka bata abinci tauwa ta kai tana ta kaɗin bindi tana lasa jikinka ka bata abinci shi jaki don ina wawa in yi jiwa ka kawo mai abinci sai ya wata kai ne ƙasa in ka san abin ka jaye shurin kana da yi to misalin mugun malami ke da wanda ka taimako dai shi ya kashe shi wanda ka taimako ne shi ya kafi ta nan ko an ka taimai misali ne kare cikin wahala yake ne cikin wahala Allah ya kare mu Allah ya kiyaye sa'a masalan na ladina kadzabu sa'a masalan liqaumin ladina bai a yaji. misalin mutanen nan da ke ta ayoyin ya yi muni wa an fi anfusahum kanu na kawunan sun kasance suna zamunta man yahdillahu lahu huwa al duk wanda Allah ka shiryawa shi a shirye Allah ka sa mu cikin wanda ka shiryawa duk wanda Allah ka shiryawa shi a shirye Allah ka sa mu cikin wanda kake shiryawa wa man yudlil wanda ko Allah ka batawa wa ulaika hum al-khasiruna wa'annan annan sune masu hasara Allah kare ka sa mu cikin kun ga wannan shine karshen wannan kissa ta wannan mugu malam wala kada ana da jahannam ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولا جليل زرعنا لجهنم الله يكي حقيقة ما حلتا من جهنم مهمة جهنم حلتا تاتي تكنت جهنم ليه أدتها كثيرا من الجن ديوا أنا متنع الجنود الله يا أهل الجنود ديوا wani insa Allah ya halitta mutane da yawa da aljannu da mutane ya halitta ma jahannama da yawa wa'anda zai samu saboda darajar sunayenka Allah kada ka samu cikin kuma kada ka sa da iyali da zuriyar mu ilawa min tsiya mahaifan mu kada ka sa su ciki don darajar sunayen Allah bai asma'ika alhusna wa sifatika wala ka an mana asuwa su waɗanga da an halitta don jahannama lawan Kulubu suna da dukata amma kas la ya fita na biya ba su ta addini da ita malam ba zukata ba gane addini baiwa Allah ne baiwa Allah ne in yanda ya ka da alheri sai ya baka shi ga su da zukata amma la ya fita na biya ba su gane addini da ita walau ainihin ga su da idanu manya manya la suru na biya ba su ganin gaskiya da ita walau adanan suna da kunnuwa la na biya ba su sauraron gaskiya da ita wala'ika kal an'am waɗanda kamar dabbobi suke balwan adalla ya ce kai sai dabbobi ba cewa. don gaskiya dabbobi yanzu duk akuya wanda akuya kai garin gawa an kai abin nan an ka sace shanun wani daga wani kauye an ka kawo su wani gida yace an ka ce mai an gane su wani gida yake to in gaskiya na a kai shi gida sai ya to da mashin ɗi ne wani tsohon mashin yana towa bakin gidan ya barta kai ba kurkurkurkur sai gaba ɗaya sun kaɗa sun kai kyallowa sun ji mai gida gaba ɗaya sun kai kyallowa shanun sai ya ce lalle to gaskiya kun gani su sun san mai ba su dabbobi don haka balhun a zambu ya ce sun ma dabbobi kahirai sun yi dabbobi ba ce ba to kun ga kenan dabbobi sun yi kahiri hankali shi kullum Allah na ba shi abinci da abin sha da tsaro da komi amma wai shi kullum bai da abokin wada sai Allah amma ita akwai a duk mai bata bata wara da shi ulaika humul gafilun wa inna sunni rabbana ya Allah la taj'alna minhum walillahi walillahi la الحسنى فادعوه بها وذروا الذين wannan duka a bayan ba da wannan labarai masu ban tsoro da aka ambata na yahudawa da sun kai kamun kihi na asaba aka maishe su dirai da kuma abin nan wayannan miyagun malamai da aka ambata aka mishi su kamar karnai da kuma wannan abin tsoro an ce an halitta mutane da yawa da aljannu da yawa don sai a sa su wuta sai Allah ya ce wani la'ala a sama wa suna Allah na da sunaye masu wada uwa ya kuru kai da suwa don ya tsari kai za ku canja Allah Allah na da sunaye masu ke in za ku ne ku da suwa abinda a bambancin mu da wasu ke su wasu in za su yi addu'a sai ce Allah don malaman Allah don shehunan mu Allah don masu albarka Allah don mala'ikunka Allah don annabawanka haka suke addu'a sai su daɗe suna yi Allah bai an saba don ya ce fa da uhu ha walillahi la asma wa suna Allah na da sunaye masu ke in kana so an sa addu'a ka fa da uhu biha ku roƙai da ita to duk wanda ka san Allah ya an shi a sai ya kai da sunaye ne masu kyau amma wa zarul zai a sama asma'i da bi da wa'annan da ka karkacewa ga sunaye ne sai su ka sunayen Allah su koma ga sunayen wasu ko su ilhadi ga sunayen nashi su karkatar da ma'anonin su samu kuma a kansu. sai ji zauna mata ne amalona za a saka musu da abin da su suka kasance suna aikatawa ya Allah muna roƙonka da asma'ikal husna kulliha ma a minha da ma lam وبأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهزم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا رزاق يا عليم يا قادر يا قادر يا باسل يا قابل يا راجل يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مقيت يا حسيب يا جليل يا قديم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا وحيد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا رب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسى يا مقدر يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا ثواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا مبتل يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا مانع يا سار يا نافع يا نور يا هادي يا بعيد يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روحك سنا ينقناك وين لم نكن سني وين لم نسني الله roƙonka maka Allah ka gafarta Allah roƙonka maka Allah ka gafarta Allah ka gafarta mu Allah lalurori gare mu daban-daban a cikin zukatan mu Allah ka sauka su ka tauta da mu dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mu dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mai dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mai wayanda ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mai su dukkan mu kowa abin da ya yake tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada ka da ikhlasi ka raba mana sabonka da sha'awa saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka buɗa mana ƙoyi na alheri Allah ka buɗa mana ƙoyi na alheri Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba Allah ka yanta Allah ka yanta Allah ka yanta maka yanta musulmi ba Allah ga su yi kalo sana ka an sa mana addu'a saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya Allah ka hada kan mu ka hada kan maluma Allah ka hada kan mu ka hada kan maluma Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah ka kiyaye mu ka kiyaye Allah ka a mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a ka taimake mu Allah kada ka taimaki kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kuma ka karfa karfafa mu kada ka karwa kowa ka ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka ya mana Allah ka alza mana addu'a ya kuma ya talautu na ka gabarta wa mahaifan ka gabarta wa mahaifan ka gabarta kakanni, ka gabarta ma yanne da kanne da tsiya da iyali da Allah ka gafarta mana ka sa aljanna mu. Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan Allah ka gafarta mu uwaye Allah ka gafarta wa kakanni mu duka Allah ka gafarta mana ka sa mu yi karshe da kyau Allah ka gafarta mana ka gafarta mu yan diyan da ka samu da wayanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka gafarta mana ka gafarta mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka shirya su Allah ka shirya Allah ka kare Allah ka kiyaye Allah ka tsare Allah ka sa su zan ni'ima da rahama ka gari. Allah ka sa su zan ni'ima da rahama ka gari. Allah ka ya mana Allah ka ansa mana addu'o'in bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon ma addu'a mun roƙe ka su duka Allah ka shirya ka kyauta ta aki da su da imanin. ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare duk wani mutum da yake zaune cikin yan uwa ne ya bace yau yan kwanaki ba a gane shi ba ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ko dai ina na ya fada Allah ka anso shi Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ne don darajar ya saboda ramar ka Allah ka tausaya ma don mutanen da adda matsala suka yi kara don neman hakkin su Allah ka an so musu abin hakkin su Allah ka an so musu abin Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana duk wanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su don musulmi wanda su suke cikin damuwa Allah ka gusar da ita masu bakin ciki Allah ka gusar da shi duk wanda aka bi ba shi, ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya Allah ka ba su abin biya Allah ka sa su biya Allah ka sa su biya matasa da dattijawa yan kasuwa Allah ka ba da jari Allah ka ba da jari Allah ka ba da jari wannan sana'a idan ba a gane ta ba Allah ka ba da wata ta kwarai Allah ka ba da wata ta kwarai wadda ta dace wadda ka ba da riba mai yawa ta halaliya Allah da mu da su Allah ka gafarta Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka Allah ka kare mu ka kare jihar nan samu da kauyuka Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare kasa baki Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lafiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan yan Najeriya ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofa sauran kasashen musulmi Allah ka kare duk wani musulmi da ya yi jayayya kuma ya yi nasara wajen zaɓe Allah ka taimaka mai kuma yana so hanyar yanzu ya zama shine sifika Allah ka ba shi nasara Allah ka ba shi nasara a can kasar nan tashi Allah ka rinjaye da shi Allah ka rinjaye da shi Allah ka rinjaye da shi Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana wayannan ayyuka da muke ya Allah duk wanda ke taimaka mu ayyukan ga Allah ka taimaka mu Allah duk wanda ke taimakawa ga ci gaban ayyukan ga Allah ka taimaka musu Allah ka yi muna jagora Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajarta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka yi mu koya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira almasira ka sa mata albarka Allah ka dauka kan masira Allah ka girmama masira mutanen masira Allah ka hada kan su Allah ka sa son juna tsakanin Allah ka sa taimakon juna tsakanin Allah ka shirya musu diyar Allah ka shirya musu matar Allah ka wake musu gidajen Allah ka buɗa masa koyi na alheri Allah ka dada koyi na shari Allah ka kare maka kare gidajen Allah ka kare maka kare gidajen ka kare maka kare makarantun ka kare maka kare masallatai Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al-khayru kullu wa إليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين